training will undoubtedly our compass in navigating our role as leaders in our communities. Wannan ne jawabin da shugaban majalisar sarakunan hula ne a Ghana, Sarki Idris Muhammad Bingil ya gabatar yayin miƙar da lambar yabo ta musamman ga hukumar raya ci gaban kasashen duniya ta Amurka wato USAID bisa kokarin da take wajen karfafa ci gaban al'umman Ghana da ma yankin yammacin Afirka. Hakan na zuwa ne bayan da hukumar ta USAID ta koyar da sarakunan Fulani a Ghana su fiye da ɗari kan jagoranci da warware rikice-rikice da haɗin kai tsakanin al'umma tare da dokoki harkokin da suka shafi sarautar gargajiya a Ghana kamar yadda shugaban majalisar Fulani a Ghana din ya yi ƙarin bayani. An horatar da mu game da batun shugabanci sannan na biyu kuma prevention of extreme violence kiyaye fitina an horatar da mu musan batun dokan kasa game da batun sarauta abinda suke kira wa a act dokan kasan ghana waye sarki to wani abu gaskiya ya fahimtar da mu ya falkar da mu sosai sosai shi olivier gerard da ya wakilci hukumar usaid a ghana a taron karrama hukumar ya faɗa wa muryar amurka cewa grateful and we're happy that this support uh, we provide Muna godiya matuka da farin ciki sabida majalisar sarakunan Fulani a Ghana sun yaba da gudunmuwar da muka bayar. Muna karfafa gwiwar gwamnatin Ghana da saura cibiyoyi masu bayar da tallafi da shirye-shirye don tuntubar su sabida hakan na da muhimmanci sosai. A yanzu da muka kammala koyar da su muna duba mu ga yadda wannan ilimin da suka samu zai sauya matakan tunkarar al'umman Ghana da ma matsugunai har in bukatan hakan ya taso. Kamar yadda kuka sani a duk faɗin ƙasar Ghana musamman ma arewacin ƙasar ana ana samun zaman dardar tsakanin manoma da makiyaya wani lokacin ma ya haifar da tashe-tashen hankula. Mun yi imanin cewa wannan isasshen horo da muka ba su zai taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da zaman lafiya in ji shi. Rikicin makiyaya da manoma na ɗaya daga cikin abubuwan da ke barazana ga tsaron ƙasar Ghana inda a baya-bayan nan ma aka yi hatsarin rayukan Fulani makiyaya tare da wani manomi a jihar gabashin ƙasar Ghana. Masu sharhi na ganin matakin koyar da shugabannin Fulani da Amurka ta ɗauka zai ba da gudunmawa sosai a ƙoƙarin da ake wajen sha shawo kan matsala musamman a yanzu da ƙasar ke fama da barazanar tsaro daga ƙasashe masu makotaka da ita. Umar Sanda Ahmad sharhi ne kan harkar tsaro a Ghana. Wannan matakin sun dauke ma Ghana aikin da ya kamata da umar Ghana ta gabatar. Wasu in zan Amurka daga can nisa sun lura kamar zaman Fulani fili da manoma akwai tangarda kuma ya kamata a koyar da su yadda za a yi a samu zaman lafiya ina marhaba kwarai da wannan abin da an kai kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafatukan ƙara hakkokin 'ya'yan kabilan fulani wato tabital filaku ta yi marhabi da wannan matakin na amurka inda sakataren ta musa yakubu bari yake cewa mun musala ya zuga fulani in ba dai wai a kira mu misalin misali kamar bako. shi mun fita a kira nan mu je magance wannan abu to kaga in su ma suna da wannan hikima yanda ake tafiyar da doka a ƙasa wani ya samu wani matsala hanyar da ya kamata ya bi sa'annan ya samu inci wannan wannan babban abu ne da ake muna kuma muna murna da su kwarai to sai dai ta bangaren gwamnatin Ghana kuwa ta yi ƙasa a gwiwa ba a kokarin ta na daidaita tsakanin Fulani makiyaya da manoma inda ta kafa kwamitin kula da kiwon shanu da ke karkashin ma'aikatan noma da kiwon dabbobi a kasar tare da gina manya-manyan garkin shanu domin baiwa makiyaya damar aiwatar da harkar su ba tare da samun matsala da manoma ba Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana